dandalin VOA. VOA. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau mun samu zantawa ne da samari daban-daban domin jin ra'ayoyinsu akan tambaya kamar haka. Baya ga umarnin addini, waɗanda dalilai yake sa samari da dama a auren mace fiye da guda ai ba ma magana wannan har ma hatta da mutuwa aure da kake gani yana daga cikin abin yake kawowa a matan mu da gaskiya ban su maka wasu ya amince ba yau kaga wancan tama gobe wancan tama to dole a wannan ko ba ka da ra'ayin gara aure kaga wancan kaga wancan ya zama dole wata ran sai ka ji inda za a kama ka ku biya mu domin yin da hirar tamu ta kasance Assalamu alaikum da wa nake magana? Sunana Hassan Awal Muhammad. Wai waɗanne dalilai ke sa samari san auren fiye da mace guda? So wataƙila tana iya yiwa idan ka aura tana yiwa tana da sanadiyar ah, rayuwa sanar rayuwa da ake zuba za ga ɗayan mai a karke ta balle mutum kuma ya kwari shi da shi biyu wani kuma za ga ra'ayinka ne haka wani kuma ya riga ya matar zai aura ne cewa shi daga kanta ba zai ƙara yi ba. To ba ganin kamar cewar misali canza halaye ka auri mace ta iya abinci suka zo daga baya bata iya ba ba irin wannan dalilan to wannan ai ba ma magana wannan har ba hatta da mutuwa aure da kake gani yana tsaye da amma yake kawowa a matan mu jiya gaskiya ba su maka ba su yi abinci dan ne ga cikin suka yi abinci magana ta gaskiya ne to namiji kuma shi baya san yau a ce gashi ya zo gidansa musamman yayi baki an kawo abinci ya ga suna ta ya matsa fuska ba yadda daɗi ba wannan abin yana iya sa su samu matsala da kai ta kai ta kawo an rabu to kamar yadda wasu mata suke faɗi su kuma cewa suna ganin ɗaya daga cikin dalilin shine kamar misali irin kwalliya ma sai mace ta nuna ita tana tsafta sai bayan ta shigo shi me zaka ce game da wannan wannan ni kana ni kana a matsayina na ni kana mun da muke magana da kai kana ina wannan nazari asali ne rubutu akan haka dalilin da yasa zaka ga mata suna waje sun bi kowa zaka duk wani kanti da ake sai da sun sani ina ake za a kawo kwayan kwalliya amma kuma in ka auro su kasu gida ba za su yi wannan kwalle ba sai za su ƙara fita unguwa ko kuma an ko da su lokacin da neman wannan mijin nan ne za a ƙara koma wancan kantin kuma duk abin da ka fara domin a a su duk da ba kowa bane ke ba da wannan kuɗin kwalliyar ba amma da za ka da ciki tunda a daɗin kamar a mijin wa yake ba su to kuma yanzu sun yi mijin ya kamata a ce in ma dai tambayi ta ce ka ba mu kuɗin kwalliya ke ba su in ma kuma ne suka suka samu kwallai su zai su yanzu za su je su da amma za baki daya ba a yi ba za a taɓa maka ba sai mace ta ce unguwa sannan ta yi wanka ta su irin wani abin yana kawo abin da su suna iya zuwa na ga namiji da ya aure ta ce ɗaya biyu sai ga yana tanin ya zai kawo ta to da kila tunanin da suka gina da shi da ita a waje kafin sai auren da ya shiga ciki sai ga abin ba haka bane ba ita ta yi yamma shi ya gaba. baya ga umarnin addini eh. waɗanne dalilai ke sa samari son ajiye mace fiye da guda to ni a fahimta tawa da gani na baya ga in ka cire dalili na addini da addinin musulunci da ya tsara mana haka wasu mazan suna ƙara ajiye wasu mata ne sakamakon waccan ko ba ta kyau ta musu ko kuma ka san ba kowace mace bace za ta ji magana mijinta ɗari bisa ɗari to akwai wani dalili wanda yake sa mutane ni dai in zai sa min ƙara aure hmm. to ba dai ra'ayi haka kawai na jin daɗi ne zai sa in ƙara aure sai dai ko rashin kyautatawa ko rashin ganin mutuncin yan uwanka ko makamantan haka sakamakon haka kuma akwai wani dalili da zai ke sa wasu suna ƙara aure majority wani in mata ka tana aikin gwamnati fi lafi ya kamata tabbas in akwai yara ya kamata ya ƙara aure amma ni a dalili na a ra'ayi na in je matata muna zaman lafiya da ita a na ba magana in tsara wani aure saboda yanayi na matsaloli da dama da suke faruwa a kodar rabuwa kawuna a tsakanin yara ma in ya kasance ka aje mace sama da ɗaya biyu uku ta kai ga hudu to a ƴaƴanka ma za ka iya samun rabuwa kawuna saboda wancan abin da za ka karanta wa ɗanka daban wancan abin da za ka karanta wa naka daban ka ga rashin jituwa zai zo sai dai su ya su ɗan ɗaki ta wanda uwar sai uban su ɗaya su ne za su iya haɗa kansu hmm. sakamakon kai in ya kasance kai kaɗai ne a ɗakin ka a ɗakin mahaifiyarka to ka kai ka kasance ba kai da dan uwa abokin shawara to kuma akwai wanda da yake sa mara suna ƙara aure musamman musamman wani shi ra'ayinsa ne a haka matarsa tana masa biyayya tana masa duk abin da yake so amma ya ga ra'ayinsa ya zo da shi sai ya ƙara aure dole ruwan ido kenan ya fita ga wacin ga wacin ya sa rai da yawa yawa akwai dai wannan wannan abu shi ma babban matsala ce da na gani yau kaga wacin tama gobe wacin tama to dole a wannan ko ba ka da ra'ayin ƙara aure kaga wancan kaga wancan ya zama dole wata ran sai kaji inda za a kama ka wannan ma hmm. babban dalili ne wanda yake kawo su ƙara aure amma har ga Allah wani ba ne ƙara aure a tare da shi amma sakamakon haka yake sa shi kawai ne sakamakon yawwa kaga shi kaga wannan shi ya sarkato wa kansa ne ya sarkato wa kansa rigima sace hmm. ya zauna a wuri ɗaya ya haƙura da matarsa sai su zauna lafiya sarfa juna a sannan akwai wani dalili wanda yake sa mara suna ƙara aure wani dama ba dan Allah ya aure ka ba kila zuwa yadda mai yankara su kuma Allah ya kaddar dama ta ke kaga sai ya hausa yanzu wani kan in dai ka auri macen da ta kasance ba ita kake so ka aura ba tabbas ka kara sai dai in baka da hali amma tabbas ka kara to kamar yadda mu eh, wasu 'yan matan ke cewa su a ganin su eh. ɗaya daga cikin matsalar ma irin kamar wasu matan sukan yi ƙarya misali sun iya kwalliya da abinci da sauransu sai bayan sun je sai a gane ba haka bane to me zaka ce game da wannan yawa wasu dama magana ta ka ciki wasu wata zaka ga ƙarya kwalliya ta iya abin ta iya menene to amma ne sai daga baya bayan ta sai ka gane cewa ba haka bane dama duk duro magana ce kwalliyar masu da ce za ta fita unguwa in su gidan su gidan kawata sannan za ta za ta ɗauki makeup ta hada da biyu wata kuma dama kare dai abinci za a kawo abinci kai zai an kawo ma kaji kawo to amma ba ita yi ba hmm. wata kila yi mata akai eh, amma in ji kama za ta ce to ka zan ka aure ta kuma ka zo ka irin wannan ba wata tabi'a in za ta dafa ta zuba ta ba to ka ga wannan matsalar aure ya kawo Amerika kudin shigar baki ta tayawa dan bukatar arzikin kasa kuma sannan su auren juna an da kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin kenan sai kuma Allah kuma nan gaba za ku ji mu dauke da wani sabon shirin ya zama da waɗanda ku ji muryoyinsu ni Ibrahim Jarmai daga nan dandalin jiyoyi nake cewa mu kasance lafiya yanzu kuma ga shirin mu na gaba